da suna Allah mai rahama mai jin kai. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Sara da Sassaƙa, kashi na shida, wanda mun rubuciya. Rashida da Usman Umma Nasima ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube mai suna Duniyar Hausa Nobels. Ni ne na ku kamar kullum Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ku. kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. Masifa gwagwa ta hauyi, o oh, ni Hadisa, ina nema muku mafita amma ja'irar yarinyar nan tana neman samun tsakuwa a ido, ta shi kenan Nura kam zan je har gidan na ɗauko shi. Dan ba zan bar shi ya wahala ba, ke kuma ki je can ki ƙarata tunda wahalar kike so. Tashi Nabiya ta yi ta ɗauki buta tana ƙoƙarin shiga bayan gida ta ce rabu da ita gwaggo. Ta je ta ɗin ta san halin mama yi jiki magayi. Ita kuna shirin da Salama ta shiga cikin gidan shiru ta ji kamar babu kowa a cikin gidan. Ɗakin mahaifiyarsu ta buɗe suka shiga. Yayin da ita kuma mama ta sa ‘yarta ‘yar gwal a ɗaki tana ba ta saƙo. Kin ga ‘yar gwal, kuɗin nan dubu talatin ne ki riƙe su da kyau kin ji? Kin ga dai gona ta na gado na sayar na samu wannan kuɗin, ki je wajen boka Rabgas, ki kai masa, ki ce ga shi injini. ni, ya kuma baki sakon saƙon ki kamun, ki ce masa na gode sosai, aikin da ya min akan Malam Musa ya yi kyau sosai. Ki je maza ki da ya albarka, karɓa yar gwal ta yi ta nufi wajen boka Rabgas. Wasu wasa kwanan su sajin Umar uku a Kabir bai waiwaye su ba, baya kuma baya zuwa da bishin ɗin ba ne, yana zuwa. Haka kawai bai ga damar ganin su ba. Da misalin karfe goma na dare, Kabir yana kwance a ɗakinsa yana aiki da laptop ɗinsa. Zura ta sallama ɗakin, ta sallama ɗakin, ɗauke da kofin kofi. A gefe ta ajiye masa tare da juyawa. Zura, Kabir ya kira ta. Tsayawa ta yi tana jiran me zai ce. Ina jiran ki karfe goma da rabi. Allah ya kai mu ta ce a takaice ta fi cewarta. Bayan ya gama aikin nasa ne ya shiga toilet ya wanka tare da shirin kwanciya karfe sha ɗaya da rabi. Ya ma fitar da ran zora za ta dawo. Bai jima da kwanciya ba sai kuma ga zora ta shigo ɗakin gefensa ta kwanta tare da ɗaura kanta a ƙirjinsa. Abban jiniyo ka yi haƙuri, na ɗan makara. Eh, babu komai ya ce a takaice tare da jawo ta jikinsa. Hannunsa ya sa yana shafa bayanta tare da manna mata a jikinta. Ganin da ne suna ƙoƙarin afkawa junansu ya sa na ce safiya mai albarka, gwara na tafi can wajen momi Sara, na galin da take ciki. Kwacce momi Sara take amma keken gadonta tana tunanin halin da za ta shiga idan asirinta ya tonu. Ga shi har yanzu shiru babu wani labari akan maganar kes ɗin. Duk da sawa da ta yi aka tsaga fuskar Hajiya Hindatu tare da sauya mata wajen zama, amma hankalinta baya kwance. Bacci ma kansa gagararta yake, ta rasa nutsuwarta da kwanciyar hankalinta gaba ɗaya, ta rasa inda za ta saka kanta. Haka Mami Sara ta kwana cikin rashin kwanciyar hankali baccin Madam barawo ne, shi ya sa ya sace ta. Washe gari da safe Mami Sara ita ce da girki, ta san kuma ko ta sa fati da sina ba lallai ba ne su mata shi yasa ma ba ta tsaya bata a kanta lokaci ba ta shiga cikin kicin ɗin da kanta kafin kowa ya tashi mami sara ta gama breakfast ɗin ɗaki ta koma ta wanka kafin zuwa sha ɗaya ta fito. Sanda momi Sara ta fito falon babu wanda idan ta ya fara gani sai Kabir. Sai yake da uniform ɗin police wonderful. Kun ga yadda Kabir ya yi wani irin kyau? Uniform ɗin ya yi matuƙar karɓar shi ya kuma dace da kalar fatar jikinsa kasancewarsa farin mutum. Da alama da yau yana da wani serious aiki ne don sai hakan ta kasance suke sanya uniform. Wani tsinkewa zuciyar Momi Sara ta gani take yi kamar a lokacin Kabir zai gane cewa ita ce aka aiko da koken ɗin. Murmushi Kabir ya mata tare da cewa good morning momin mu. morning ta ce masa cikin dakiyar dakiya ta ce cikin yaƙi wanda aka ce ya fi ko ka ciwo ta yi magana ya zura ta kwana Kwana biyu fa bata leko ba. Kafin Kabir ya ba mami Sara amsa suka ji muryar mamma tana cewa to shekara biyu dai ba kwana biyu ba. Dama ita zuwarta tana zuwa gidan nan ne ‘yar iko da kuma samun goyon bayan miji. Na kyale ta da ya shi yasa ta raina iyayen shi. Dariya Kabiru ya amsar da zai amsar da zai ba momi Sara ma fasawa ya ɗakin momi ya shige. Bai tanka mama ba. bakin bakinta mummi Sara ta yi ajiyar zuciya ta ce, Allah ya haɗa ka da mugun tsautsayin da zai sa wannan kafar taka ta kare, magada da wacce kafar za ka yi binciken. Wani tunani ne ya fado mata ta dariya ta a zuciyarta ta ce, eh, good, dole na dole na san ba su gaya mai komai ba kuma dole ma na sa a kunce ma notin tayar motarka yadda za ka yi mummunan hatsari. Ni ma na huta da fargabarka. Ɗan iska gashi kuwa yadda yake kula da wannan 'yar ƙauyen tsittacciyar magen ko uwarsa baya kula da ita haka. Tabata da mama ta yi ne yasa ta dawowa cikin hayyacinta. Tunanin me yake ya kamo min yara? Alhaji sai magana yake baki ji ba. Babu komai mu je dainin ɗin kafin yaran su fito. Kusa da kujerar dadi momi Sara ta zauna tare da gaishe da dadi amsa waye ya ce, ɗanki bai zo ba ne? Ina son ganin shi yau. Ya zo ya yi ɗakin maminsu. Ka san ɗabi'arsa ne idan ya zo gidan nan sai ya fara shiga ɗakinta kafin ya zauna. Allah sarki ɗan albarka hakan yana da kyau sosai tausaya wanda yake cikin damuwa. Mu fara breakfast ɗin kafin ya fito ko? Da to Sara ta amsa sannan ta yi sabin ɗinsu. Mami na zaune ta yi tagumi tare da kafa saman ɗaki ido da alamun dai tunani take, kuma ta yi nisa sosai a cikin tunanin. Zama ya kusa da ita ya ce mami shiru babu amsa, ƙara kiran sunanta ta a karo na biyu nan ma shiru babu amsa. Ta ba ta kabirye da sauri ta juyo ta kalle shi, murmushi ta yi tare da shafa masa kanshi. Tunanin me yake haka mami, kina tunanin yaran ki, ko? Gashi ban da miki da hotonsu ba, ki yi haƙuri. Ban samu na yi kofinsu ba ne, amma in sha Allah, yau idan na dawo daga aiki zan yi ƙoƙari na ƙana kwafar. Kada kanta ta yi tare da sakar masa murmushi, kama hannunta ya ya ce tashi mu je ki yi breakfast, ni yau ina azumi. Tashi ta suka fito tare zama suka yi kabir ya jawo filet ya zuba mami abinci ya tura mata gabanta. Sannan ne ya ɗago ya ce good morning daddy. Murmushi daddy ya ce morning son, sai yanzu aka gani Murmushi ya ce sorry dadi hankali na ya fi kwanciya idan na gama mai tayi breakfast. Hakan yana da kyau buka ci abinci za mu yi magana. Ina azumi dadi. Fita ma da zan yi zuwa ofis yau nake son fara bincike a kan kes ɗin nan. Nan ne fa gaban mami Sara ya buga, ji ta abincin ma ya ishe ta. Ajiye spoon ɗin ta yi tare da ɗaura tagumi. Dadi ne ya ce daudaman ina so ne za ka je garin su Malam Iro mai gadin gidan nan. Akwai wanda ya haɗa mu da shi, sunansa Malam Musa, shi ne zai yi wa mahaifiyarka kiwon shanunta. Kwanan nan mutumin ya zo har ma mun gama da shi kwanansa goma, ya tafi da shanun. So ina son za ka je can rigar taso ka duba mana wajen zaman shi da kuma yanayin yadda yake kiwon shanun. ai ban san garin su Malam Iro ba dadi. Ya min kwatance ya ce min idan ka je dukku ka tambayi rigar arɗaboyi ba a rasa wanda zai nuna maka hanyar ba. Idan ka je garin sai ka tambaya ina ne gidan Jarrajatau za a kai ka gidan nan gidan su Malam Iro. Shi kenan to zan je amma sai zuwa jibi, saboda ina son a cikin kwana biyun nan na gama bincike a kan kes ɗin koken ɗin nan. Babu damuwa Allah ya kai mu jibin. Amin dadi, sallama ya musu, sannan suka masa addu'a nisa Sara ce kawai ba ta masa addu'ar samun nasara ba. A hanyarsa ta zuwa dibishin ɗin nasu ne ya ga kiran abokinsa Daga kiran ya yi tare da cewa abokina ya aka yi daga can ne ce normal officer na fa dawo yanzu haka ina cikin garin Gombe. Kai Sadiq wasa kake min koko da gaske kake please serious da gaske kana Gombe? Kwarai kuwa yanzu ma haka ina nan je ka ina nan je ka da fari family house ɗinmu kana ina ne kai? Ina hanyar zuwa ofis yaushe za mu haɗu? Idan na tashi daga family house zan biyo wata ofis ɗin naka. Ok sai ka zo ina tsumayinka. Ya ce ok bye. Bai Kabir ya ce tare da katsewar. Sadiq Aminin Kabir ne na hakika tare suka taso tun nursery school har zuwa university. Shi Sadiq yana aikin zane wato art a cikin garin Abuja. Yakan zuwa Gombe sai da lokaci ya yi hutunsa ya koma har yanzu Sadiq bai aure ba a cewarsa shi har yanzu. bai gamatar aure ba. Isar Kabir Bishin ɗin da Red Cell ya nufa dama ya riga da ya sa Kamal ya fara hura masa. Michael da Sajan Umar kafin ya iso. Duk falis ɗin da suke wajen duk suka tsara mishi dakatar da Kamal ya daga dukan da yake wasu Sajan Umar. Tsugunawa ya gabansu ya tamke fuska ya fara magana. Michael sange sunanka ko? Da kyar wanda aka kira da Michael ɗin ya ce yes name cikin ƙarfin hali, domin kuwa sun sha azaba a hannun Kamal ba ta wasa ba. Oke ina so ka sanar da ni waye ya turo ka da kokin cikin ƙasarmu kuma jihar mu daga wace ƙasa kuma? Shiru ya yi magana. Murmushi Kabiru ya ce ka tausaya wa kanka ka faɗa min cikin sauƙi tun kafin na ka faɗa min cikin wahala. Dan ma dai shirin ya yi cewa komai domin ko ya ƙudurce a ransa cewa kowace irin wahala zai sha ba zai tona wa ubangidansa asiri ba. Oke ɗauke shi Kamal, wahalar da kuka bashi ba ta shiga jikinsa ba, ku je ku gana masa azaba daga nan har zuwa gobe zan ƙara waiwayo shi. Kallon sai mayar kan Sajan Umar ya ce, Kai kuma munafikin hukuma, za ka faɗa min waye ya turo ka cikin airport ka karɓi koken ɗin ne, ko kwa sai na sa an canja min kamannin fuskar ka? Cikin yi ina da sanin halin waye Kabir ya sa satin Umar cewa zan faɗa muku. Oke ina sauraron ka tell me. Hajiya Binta ita ce ta turo ni na san ba za ka santa ba. Tana zaune a unguwar bypass, na san gidanta, zan iya kai ku. Murmushi Kabiru ya ce good information nawa take biyan ka idan ka kai mata. Sannan menene alaƙarka da shi Michael? Tana biya na dubu ɗari biyar ne amma shi Michael ban san shi ba ni da aiki na shi ne na je na karɓo saƙon kawai. Ok babu damuwa za mu je gidanta cikin dare. Kamal ku shirya yadda lamarin zai kasance zan neme ku da ƙarfe ɗaya na dare. Ita kuwa Zora ta shirya ta cado tare da ɗaura wani ɗan ƙaramin gyale za ta gidansu don ta gaji da jiran Kabir. Ya kusan sati biyu tana tambayarsa yana mata kwana-kwana yanzu kam ta gaji. tafiya za ta yi ba tare da izininsa ba in ya so duk abin da zai faru ma sai dai ya faru. Ƙarfe sha ɗaya a gidansu zuwa ta yi mata. Da Salama ta shiga falon nasu babu kowa sai sista ɗinta Salimat da ke zaune ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya. Amsa sallamar Salimat ta ta ce antiyar kai ce a gidan nan gaskiya ki da zuwa kin jima. Wallahi kuwa Limat ina umma na ganki ke ɗaya a cikin falon. Tana cikin tukun ɗanta yanzu nan ta shiga ina jiniyo na ganki ke ɗaya. Kallon mamaki ta mata ta ce jiniyo kuma Limat jiniyo da yake cikin gidan nan za ki tambaye ni lafiyanki kuwa? Ita ma Salimat kallon mamaki ta mata ta ce ban gane ba, ban gane lafiyata ba. Kina nufin ki ce ba ki san yaya Kabir ya aiko Daniel ya ɗauki Junior ba? Da kafi zuwa ta ce what? Kabir ɗin yaushe, yaushe, ni ban da labarin. Tun ranar da muka yi waya da ke kike ce min ya dawo daga Indonesia da yamma ya aiko aka ɗauke shi. Zuwa ce ta ce cap Lallai Kabir ya raina min wayo. Tun ran da ya dawo nake tambayarsa zan je gida na ga Tiniyo yake min kama kame Ashe munafikin ya san abin da ya shirya. Wato waɗannan iskan iyayen nasa ne suka sa shi ya zo ya ɗaukar min ɗana ya kai musu ko? To wallahi ba za ta yiwu ba. Domin kuwa babu ‘yar iskar matar da ta haifa da da ta haifa min ko ta taya ni na kudarsa daga nan can zan biya na je na ɗauke ɗana. Daga bayan su suka ji umma na ce eh, yauwa aini na san biri ya yi kama da mutum. Na san dai Zuhura ba za ta aiko a ba ta jiniyo ba, wato ni ban da kimar da Kabir zai ba min ɗansa ko tsabar ma ya raina ni, tun da ya dawo bai so ya gaishe ni ba, bari kuma na ga shi. kuma duk ke ce shegiyar da kike sake masa har ya samu damar raina mu. Haba umma, me yasa kika yaka ne? Kin san dai duk abin da kike sa ni da yi wa Kabir na ina iya bakin ƙoƙarina. Ta ya zan sake wa Kabir har yana raina ku? Maganar tsaraba kuma da kike yi, umma na fa aiko muku tsaraban nan. Don ubanki wannan ba tsarabarsa ba ne, domin kuwa ke ce kika aiko mun shi. ba shi ba yanzu dai ina kuɗin da na ce ki bani. Tura bakin ta zura ta yi tare da buɗe jakarta dubu hamsin ta miƙa umma ta ce ga shi dubu hamsin ne ba samu ɗarin ba. Kallon shi keke umma ta yi wa kuɗin ta ce dubu hamsin me dubu hamsin za ta min yanzu ke zura duk abin da nake faɗa miki ba kya ganewa yanzu ke kuɗin ma sai kin tsaya miji ya baki to ba a yi wa miji haka in Idan har kin san ma'ajiyarsa ki je kawai ki ɗauka ba tare da sanin shi ba, idan kuma har kika tsaya sai miji ya baki, kina tare da wahala, domin kuwa ba zai baki wanda zai ishe ki ba, duk duk macen da kika ga tana cikin wadata to har da wannan tafarar take. Shirin saka ta yi sai can ta ce kuma fa ka ne Umma, sai kin ka shawara mai kyau. Shi yasa nake son ki Umma akwai ba da shawara mai kyau. Kin ga yanzu Umma riƙe hamsin ɗin daga yau zan fara amfani da shawararki. Gobe ki aiko Lima ta karɓa miki cikon hamsin ɗin, shi kuma Kabir ni da shi ne, yau za mu gamu. Zai faɗa min dalilin sa na zuwa ya ɗauke min ɗana daga gaban uwata zuwa gaban wata ƙatuwar banza da kuma abin da ya hana shi zuwa gaishe ki. Dariya Umma ta ce good,